الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك والسلام عليكم ورحمة الله أيومنا يمتن لاربا بيو كودايا بيو غوتن ذو القعده shekara ta 1435 hijirar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan takwas shekara ta da hudu miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai cikin birnin kano darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na ɗari bakwai da sha tara cikin kitabul adab babu babit tabshiri wa tahni'ati bil khair za mu tashi hadisi na ɗari bakwai da ashirin daidai mala ya ce wa ana bi huraira ta radiyallahu anhu hukal an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa ya dace kunna ku'udan haula rasulillahi sallallahu alaihi wa mun kasance a zaune gefen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin su sahabbai to wannan sai yake nuna daraja da falala da sahabbai suke da ita wanda ta sha ta kan kowa ta sha kan komai duk abin da za ka yi takama da shi a addini kai baka ga annabi ba kai baka zauna tare da shi ba kai baka ji ba daga bakinsa sai dai an jiyar an isar maka to sannan kuma duk wanda zai kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka san mutumin kirki ne domin inna tiyura ala ashkaliha taqa'u bahaushe yake cewa aboki yana da halayya irin ta abokinsa ko abin da suke cewa abokin barawo barawo ne to kenan abokin mutumin kirki ma fa mutumin kirki ne zama da madaukin kanwa ya kawo farin kai zama kuma da mai ziga zigi fa ya kawo kauri, zama da mai turare kuma ya kawo mai kanshi, da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida yace masalul jalisi su'i kanafikhil khair misalin mummunan aboki kamar misalin abokin zama ne a wajen da ake ziga zigi ko mai zama tare da mai ziga zigi in lam minhu annar asabaka minhu addukhan idan wutar ziga-zigi bata tashi ta ƙona jikinka ba to ka tashi kana mai ƙauri na wuta to amma misalin kyakkyawan aboki kuma fa ka masali sahibil misk shi kuma kamar misalin abokin mai turare ne shi kan idan bai ɗauki turare ya baka ba baka sa kuɗinka ka siya ba ko ba komai dai ka ji me ka ji daɗin kanshi to wannan yasa sahabbai suka zama mutanen kirki sahabbai suka zama fiyayyin al'umma sahabbai suka zama adalai dan sun yi abokantaka da wa adali dan sun yi abokantaka da wa fiyayyen halitta shugaban masu kirki wanda ba dan shi ba ba a san kirki ba amma abin mamaki wai wani zai ce shi bai yadda sahabbai adalai bane wai wa yake so ya taba ni wallahi annabi yake so ya taba domin in dai ka taba wannan katangar to so kake ka kutsa ka auka gidan duk wanda kaga ya fara zagin muawiya ana nan ana nan zai zagi abubakar duk wanda ya zagi abubakar ana nan ana nan zai zagi aisha ya zagi hafsa ya zagi duk ummahatul mu'minin matan manzo Allah to fa duk wanda ya taba su sai ya rage mai daka ta nan muka soma ko ta nan aka soma kuturu ya ga mai kyazbi kar kai ta wani mamaki na dan wani yana kaza yana kaza yana kaza akwai inda yake so ya kai kuma can ne mummunar mashigar ko mummunar mahaɗar. ita ce dai ta manufar a taba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ku taba manzan Allah taba Allah ne annabi ne ya shaidi sahabbansa ya shaidi dukkan wanda suka yi zamani da shi suka yi imani da shi amma kai ka ce wai kai baka yadda ba ai maganan malamai ce mazala ce duba liman ra'ani wa amana bi aljanna ta tabbata ga wanda ya ganni yi imani da ni kalma ɗaya kawai za ka fito ka ce waɗannan sababbin ban yadda muminai ne to in ka ce baka yadda muminai shi kenan amma matukar ka yadda muminai ne to annabi ne ya ba su lambar cewa aljanna ta tabbata gare su to kana tsammanin maha'inci zai shiga aljanna to in ko mutum ba maha'inci ne me kenan adali ne lissafi ne a fayyace a sauƙaƙe amma dodewar kwakwalwa da wata mummunan manufa ta sa ba a fahimta fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha amma simple mathematics ne ta turawa 1 plus 1 is equal to 2 ba wani dogon labari bane aini ban yadda sahabbai adalai bane ba Aini ban yadda duka sahabbai kaza kaza bane ba to yanzu duk da wa kake magana shin kai ka zauna tare da annabi to kai da baka zauna da annabi ba kai kana tunanin kai adali ne sai su wanda suka zauna da shi sai su zama me abu huraira fa yace kunna qu'udan haula rasulillah mun kasance zaune gefen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan sallah ne shi liman su mu. in yace walad dalina su ce amin in addu'a ce daga hannu yana yi suna me amin yanzu dan Allah ka zagi yan amin to me ka rage wa mai addu'a ka zage mamu me ka rage wa liman ba abin da ka rage da ka hattara kunna qu'udan mun kasance zaune jam'u qa'id an gane ko kamar julusan jam'u jalis kamar ruqud jam'u raqid wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud jam'u raqid da haka kunna mun kasance qu'udan zaune haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakr wa Umar kuma cikin tawagar ga Abubakar ga Umar kura ta mace da haushin kifi radiyallahu anhuma Abu Huraira ya rawaito Abubakar yana nan Umar yana nan kaga hadisin ba na wancanan ka bane ko wancanan ka ba za su yi imani da shi ba saboda duk wanda su ba su yadda da su bane wanda suke zagi ne kuma su ne dai abokan annabi duk inda za a ambaci manzon Allah in a hadisi ne in baka ji Abu Huraira ya ce shi ya rawaito ba ko an Abi Huraira kala Rasulullah to kaji kuma a ciki an ce wa ma'ahu Abu wa Umar in ma aka yi sa'a aka dace duk ukun sai su haɗu kamar anan an Abi Huraira قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر cikin wani jama'a wanda adadin su bai kai goma ba idan aka ce nafar adadin da ya fara daga uku ya tike da tara babu nafar kwaya ɗaya babu nafar kwaya biyu nafar uku ne sannan yana karewa da nawa tara baya kai goma to amma yau a gargaliyar larabawa ko ammiya ko darijiya burokin arabic sukan ce nafar wahid sukan ce nafran an gane ko amma asalin kalmar nafar a larabci babu ɗaya a cikinta babu biyu uku ne zuwa tara da haka abu huraira ce fi nafarin cikin wata tawaga ta mutane wanda adadinsu ya ɗari uku bai kuma kai goma ba فقام رسول الله صلى الله min وسلم من بين sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga cikin mu a gaban idan mu fa abqa alaina sai ya dade bai dawo gare mu ba yayi mana jinkiri wa khashina an yukhtata adunana kuma muka ji tsoron kada a tsare tsakaninsa da mu ma'ana kada makiya su kai masa hari domin a lokacin yahudawa sun dana wa manzo Allah tarko kafiran maka sun dana mai tarko kowa nema yake ya same shi a wani wajen da ba kowa ya kai mai hari da haka abu huraira ce muna zaune sai annabi ya tashi daga cikin mu muka ga ya daɗe bai dawo ba sai tsoron kada a ce wani abu ya same shi koma bayan mu ma'ana a bayan idan mu ya auku a cikin zukatanmu wa fazi'ina sai muka yi maza maza muka yi firgigit muka farga muka ankara me wannan yake nunawa kaunar sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa son wani abu ya same shi sun gwammace duk abin da zai same su ya same su amma shi annabi ya tsira sallallahu alaihi wasallam bari ka ji abin da alqadi iyal yake cewa alqadi iyal yake cewa alfazu ya kunu bi ma'anar rau kalmar fazu tana zuwa da ma'anar arrau firgici tsoro an gane ko falamma zahaba an ibrahim ar-rau'u tsoro wa nufiqa fi suri fasa'iqa as-saqu mutuwa fa fazi'a man fi samawat alfazu tsoro firgita ma'ana wata kira'ar alfazu a wani kira'a kuma as-saiqu da aka yi cewa fazi'ina muka firgita muka tsorata alqadi ya ce alfazu yati bi ma'anar raw wa bi ma'anar hubub lishay kuma yakan zo da ma'anar girgiza wani abu wal ihtimamu bihi da kuma himmatuwa da wannan abu wa bi ma'anar idafa kuma yana zuwa da ma'anar tanyo da agaji da taimakon gaggawa qala fatasihu hadhihi al ma'ani thalatha da haka imamu al ya ce duk waɗannan ma'anonin guda uku a nan za su tabbata da ka ka ce wa ina muka tsorata wa ina muka girgiza wa ina muka himmatu wa ina muka kai agajin gaggawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan tsoron ko wani abu na iya samun sa abu huraira ce fa kumna sai muka tashi fa kuntu awwala man fazi'a na kasance ni ne farkon wanda ne firgigin na motsa fa kharajtu abtaghi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na fita ina bibiyar sawu da neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ataituha haitsan lil ansar har sai da nazo wata gona ta mutanen Madina wacce aka shinge ta aka kange ta libanin najjar ta larabawan Madina yan kabilar banin najjar ma'ana dangin Manzala ta bangaren mahaifiyarsa domin mahaifiyarsa balarabiyar Madina ce kuma yar kabilar banin najjar da haka Abu Huraira ce har sai da nazo gona ko lambu kewayayye katangagge na yan kabilar banu najjar fadurtu bihi nai ta kewaye wannan lambu ban dai shiga ba hal ajidu lahu baban ina neman shin zan samu kofar shiga domin duk a shinge ki a kange ki abu huraira ce falam ajid ban samu kofar shiga ba fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'idin min bi'rin kharija fa idza sai ga rabi'un wani gwalalo ko gulbi ko magudanar ruwa yadkhulu da yake shiga fi jawfi ha'idin ta cikin wannan saura mana ga wata hanyar ruwa da ruwa yake bi ya shiga cikin wannan gonar na arba da ita na karo da ita akan hanya min bi irin kharija daga wata rijiya wacce ita kuma tana daga waje da haka yace war rabi'u kalmar rabi aljadwalu sagiru gulbi dan karami hanyar shiga ruwa shigar ruwa ko gudanar ruwa abu huraira ya ce fahta fastu kama yahtafizu tha'labu sai na matsa jikina kamar yadda dila yakan matsa jikinsa idan ya zo shiga waje mai kunci dan ya samu ya shiga shine fata fastu fadakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ce sai na shiga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wato yana cikin wannan lambun kenan da suka bibiyi sawunsa sai suka ga sawunsa ya kare zuwa ga daidai wannan lambun to amma kuma gashi babu kofar shiga abin nufi da annabi ya shiga ya turo kofa ko kuma shi ma ta wani waje ya biya shiga ba ta kofa ba abu huraira ce da muka zo wannan wajen na ga babu hanyar shiga sai wani dan rami ko wani gulbi da ruwa yake bi ya shiga to sai na motse jikina na matse ni ma na samu na shiga ina shiga sai na tadda annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki fa qala abu huraira sai annabi ya ce ah abu huraira ne kuma ma'ana shi manzo Allah yana mamakin yadda abu huraira ya zo kuma ya kasance shi ne farkon wanda ya riske shi a wannan waje wannan ba abin mamaki bane game da sha'anin Abu Huraira sau da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan cewa daman ban yi zaton wani zai riga ka ba saboda ya san mutum ne mai shauki mai kwadayi ne ya kasance tare da annabi yana cewa wata rana ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya akan hadisu shafa'a hadisin ceto kafin annabi ya bani ansa sai ya ce daman na san ba wanda zai riga ka tambaya ta wannan abu saboda irin kwaɗayinsa radiyallahu anhu shi yasa yake cewa ni ba na siye ba na siyarwa ba wai dan ban iya kasuwanci ba ba wai dan ba ni da jarin juyawa ba amma gudun kada kasuwa ta raba ni da annabi yasa na ki siye na ki siyarwa haka yake aure ba wai dan bai da sha'awar aure ba ba wai dan ya rasa wacce za ta so shi ba amma gudun kada neman wa iyali abinci ya raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya zauna tsawon rayuwarsa da annabi bai yi aure ba bai yi sana'a ba ba abin da ke raba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban ahlus suffa waɗannan zaratan samarin sahabbai da suka tare a masallacin annabi dan kwaɗayin ilimi wanda ubangiji ya ce wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta sune alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi da haka manzo Allah ya ce Abu Huraira Abu Huraira ne ya zo fa qultu na'am ya rasulullah nace eh ya ma'aikin Allah ni ne qala sai manzo Allah ya ce ma sha'anuka to me ya taho da kai qultu sai Abu Huraira ya ce nace kunta baina zaharaina ai ka kasance ne a tsakankanin mu fa qumta sai ka tashi fa abta'ta alaina ka dade baka dawo wajen mu ba fa khashina an aduna na. sai muka ji tsoron kada a yanke tsakaninmu da kai mana kada wani abu na ƙi ya same ka fafazi ina don haka muka yi farga ba fargar jaji ba kuwa fakuntu awwala man fazi'a na zama wani ne farkon wanda ne wannan fargar dangane da wannan abu da ya faɗo mana na tunanin kar wani abin ki ya same ka fataitu hadha alhaita da ka na biyo na taho zuwa ga wannan gona fa hatafastu na matsa jikina don in samu shigowa ta ƙanƙanuwar ƙofar da na tarar kama ya tafi sa'alab kamar yadda dila yake matse jikinsa idan zai shiga waje wanda ya masa ƙanƙanta shiga wa in nasu wara'i kuma ga sauran mutane can ma a bayana suna jira na mana ba ni kaɗai bane kenan faƙala ya abu huraira sai manzo Allah ya to ya abu huraira mana bari ku ga shin abinda abu huraira nan yayi daidai ne ko kuskure yayi inda anan hadisin ya ƙare to me son ya ci mutuncin abu huraira zai ce abu huraira ya yi wa annabi leƙen asiri annabi ya keɓanta a wani waje ya je ya shigan masa ba tare da izini ba da sauransu to amma bari ku ji shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba waye ko kushe waye dan sau da dama alladhina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitnati wa ibtiga ta'wil to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Abu Huraira ya kai Abu Huraira abu huraira ce wa atani na alaihi ya ɗauko takalmansa guda biyu ya bani faƙala ya ce da ni izhab bina na alayya hataini tafi da takalma na guda biyun nan mana je ka ka nuna wa mutane kai ka ganni kuma ina nan cikin ƙoshin lafiya ga ma alama ga takalma na guda biyu na baka kai an baka shi wanda yake zagin abu huraira da Allah shi ko ƙurar takalmin an bashi kuma ya isa a bashi ai magana a fili take ba a baka ba kuma dan baka isa a baka bane ba wai kai ba ma kai kara mu kai ma amma shehunnan ka zamu ce gaba ɗaya ba a basu ba kuma su ma din dan ba su isa a basu bane domin zamani da annabi isa ce bigi sai bigi wallahi baka isa baka zo wannan zamanin duk tsallan ka in ba Allah ne ya zaɓe ka ya kawo ka ba to kuma tunda bai zaɓe ka ba ya kawo ka a wannan lokacin abin nufi kai baka isa ka zo a wannan lokacin ba linzami ya fi ƙarfin bakin ka ba kuma har waɗanda Allah ya kawo su zamanin su sahabbai sai Allah ya keɓance su kila ka ce to ai Abu Jahal ma ya zo mun yadda ya zo amma shi an bashi takalmi to kaga kai duka bi ne baka zo ba ba takalmi ko ba haka ba amma Abu Huraira kwa riba biyu ce kai riba miliyan ce ya zo kuma an bashi takalma da Allah wasu ba wani gashi suka nemo ba ba a san daga ina suka zo da shi ba suke ta damfaran mutane gashin fa tsinto shi suka yi ba ka san daga ina suka tsinto ba kai dai ka gani ko ba haka ba ko ka ma dai ji amma shi Abu Huraira gaba da gaba wasu shehun nan mafarki suka yi fa aka ba su a mafarki aka bi su ko ba haka ba amma shi Abu Huraira fa a farki aka ba shi kuma wai har ka goyi bayan mai zagin sa ina hankalinka yake a farke shi aka ba shi ba a mafarki ba shehun da aka ba shi a mafarki ma ka yadda da shi to ina da shehun da aka bawa a farke da haka yace izhab bin alayya hataini tafi da waɗannan takalma na guda biyu ya kai Abu Huraira fa ta min wara'i hadha al duk wanda ka gamu da shi a bayan wannan lambu ko shin gagge kan gaggen wajen nan yashhadu an la ilaha illallah sharadin matukar yana shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah mustaiqinan biha qalbu kuma zuciyarsa ta yadda da wannan ta sakankance da wannan ba wai da baki kadai yake faɗa ba har zuci fa bashirhu bil janna kai masa albishir dan aljanna yanzu abin tambaya shine shi Abu Huraira zai kai letar shiga aljanna amma shi a bashi a waje zai yi ai in ya san shi ban da shi sai ya tsaya ya nemi nasa to ya rasulullah ni kuma fa to saboda ya riga ya san shi tasa tuni ta wuce yanzu ta wani ake uwan rago ake wa jaje amma shi Abu Huraira tuni tasa ta wuce kuma kai ka san haka ba yadda za a annabi ya aiki wani da sakon aljanna ya ce je ka bayar amma shi kuma a bar shi a waje ba zai yi ba ba a haka sallallahu alaihi wa sallam da haka wannan hadisi yana daga cikin hadisai malala gashin tinkiya da ahlu sunna suke da su na yaddar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabban da wasu suke zagi a yau wasu kuma suke goyon bayan su abu huraira yana daga cikin sahabban da suka tsole wa yan shi'a ido in dai ka ambaci abu huraira a gaban dan shi'a in dai ba dan shi'ar eh, yagwad ba ne ba dan shi'ar kurar ruwa ba wanda talauci ne da rashin aikin yi da gazawar hukuma da sace kuɗin mutane da shugabanni suka yi suka ki su samar da aiki ga al'umma har yasa wasu suka samu damar batar da su in ba irin wannan dan shi'an bane dan shi'an da yana jin cewa yana shi'a ne a matsayin addini to in dai ka ambaci abu huraira a gabansa in bai zage shi a fili ba a zuci sai ya zage shi kiyayyar ta kai haka a wajen su. in ma bata wuce haka ba to amma kaga matsayin Abu Huraira a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam takalmi yake bashi kuma ya tura shi ya ce je kaka ce kaza da kaza babban sako ake masa ba karamin sako ba rabon aljanna ake tura shi rabon aljanna ka san ko ba karamin sako bane wannan kuma wannan sai yake nuna maka cewa rabon aljanna aiki ne na ofishin manzon Allah kamar yadda tauhidi kaɗaita Allah da bauta bayarwa hanawa kashewa rayawa aiki ne project ne na ofishin ubangiji ba mai yin sa sai shi walillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan duk aiki ne na Allah to haka raban aljanna Allah shine mai aljannar amma waye jakadan raban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye yan aikan sahabbai to yau idan wani ya zo ya ce shi ma zai raba shi ma ya ɗauki ma'aikata ga muridansa sai mu ce to ba mu san ya haka ta faru ba shin sauyin aiki aka samu ko shi ma an masa ko shi ma ya samu appointment ne da haka dai raba aljanna aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya ce inna ma ana إنما أنا المؤطي إنما أنا قاسم والله هو المؤطي ni mai rabawa ne Allah shine mai bayarwa idan Allah ya ɗauko zai yi kyautarwa ke miƙawa ya raba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara alhadith bi tulihi malai ya ambaci hadisi da tsawonsa rawahu muslim yana cikin sahih muslim in kana so ka ganshi har karshe iya inda muke da bukata a wannan gaba malam ya gamsar da mu ya kawo mana shi ya ambata mana abu huraira da abubakar da umar duk suna tare abin nufi a nan kenan abu huraira da ya taho isar da saƙon aljanna ya isar haggawa abubakar da umar don suna cikin mutanen da suka biyo bayansa kuma annabi ya ce duk wanda ka gamu da shi a bayan wannan katanga yana shaidawa da Allah da ranar lahira ka bashi aljanna in yayi ma shakka ko yayi ta baba cewa kai Abu Huraira wa ya gaya ma nuna mata takalma na ni na aiko ka mahalli shahid albishir sannan kuma da aljanna sannan kuma ga waɗannan sahabbai fiyayyin bayan Allah in ka cire annabawan Allah wani hadisi yana cikin sahih muslim mala yace arrabi kalma arrabi annaharu sagir ƙorama ya karama wa huwa aljadwalu shine gulbi bi fathil jim da yi wa jimin fata ba ji ba ba jidwal ba ba kuma judwal ba jadwal kama fassarahu fil hadisi kama yadda sa ta gabata a cikin hadisi wa qawluhu faɗinsa kuma da yace ihtafaztu na matse jikina yace ruya birra a wata ruwayar ihtafartu a madadin bizai ihtafastu wa ma'anahu bizayi amma idan ka karanta da ruwayar da ta zo da zayin ihtafastu yace ai ta mutu na mammatse jikina wata sagartu na zama dan kankani hatta amkana ni dukhul har na samu ikon shiga wa nabi shumasa kala an karɓo daga ibn shumasa ya ce na amrabn al'asi mun halarci mazaunin amru ɗan as shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma a wannan zamani a wannan gari ake zagin su ake tsine musu da shi da muawiya an sanya musu ido sanya ido na rashin mutunci na rashin kirki kuma da sunan mai yin hakan cewa kakansa ma sharifai ne wai shi ma babansa jikan annabi ne mujaddadi ne sarkin yaƙi ne ko ba haka ba to ba abin da muke faɗa na gaskiya kullum bisa ga adalci mu dai ba mu san iyayensa da wannan ba ba mu san ba daga ina ya samo iyayensa ba mu ji wannan daga bakin su ba zagin wani daga cikin sahabbai ubangiji subhanahu wataala ya sani mu muna shaida kan cewa ba mu ji ba amma dai albasa kenan ba ta yi halin ruwa ba kuma har yanzu daga cikin 'ya'yan gidan akwai waɗanda su kan suna yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka waɗannan muna tare da su bangaren girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da roƙa musu yardar Allah baki ɗayan su kamar yadda Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da aka amru dan as yana daga cikin sahabban da wasu dai suke zagi mahalli shahid abu ibn shumasa yake cewa mun kasance a mahalartar abu a mahalartar amru dan as Allah ya kara masa yadda wa huwa fi siyaqatil mauti a lokacin yana shimfidar ajali shi wa shi sayyidina amru dan as fa baka tawilan sai yayi kuka kuka mai tsawo ya dade yana kuka wa hawwala wajhahu ila aljidari ya juya fuskar sama ya daina kallon mutane yana kallon me bango katanga faja'ala bunuhu ya kul ɗansa abdullahi ɗan amru ɗan as yake ce da shi ya abata ya baba amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza manzo Allah ba yi maka albishir da abu kaza ba yana ta gaya masa falalolinsa wannan zai nuna maka sanin Allah na gaskiya kamar yadda sahabban nan cikin tarihinsu akwai nuna mana haƙiƙanin yadda Allah yake so mu kasance da yawa yana daga cikin abin da masu zagin sahabbai sukan ce to wai in annabi da gaske ya yi wa sahabbai albishir me yasa da suka zo mutuwa suke kuka ka kaga wannan jahilci ne baka san Allah ba sayyidina Umar abin da ya ce na yadda da cewa Allah mai aikata abin da ya ga dama ne kuma shi ya faɗa inna rabbaka fa'alun lima yurid Allah yana yin abin da ya ga dama dan haka duk da Allah ya gaya mun bisa ga harshen manzansa cewa ɗan aljanna ne domin na halarci badar Allah kuma ya faɗa cikin ingantaccen hadisi wa ma yudrika la Allah tala ala ahli badrin fa qala isna'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum Allah ya kalli yan badar da idan rahama yace ku duk abin da kuke so na gafarta muku Umar yana cikin su Abubakar yana cikin su to wai me yasa kuma daga baya suke bakin ciki ko suke kuka ko idan wani abu ya faru ya tashi hankalinsu sai mu baka amsa da cewa to shi annabi ba shi Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina ba yaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika to amma duk da aka gaya masa haka sai kuma yana bacci sai daina sallah yadda ka daina sai me sai ya ƙara dagewa to wannan shine sanin Allah da haka Umar ya ce ko da zan ga kafata ɗaya ta shiga aljanna ba zan daina bin Allah ba domin idan ya ga dama ya ce Umar fito ba wanda ya isa ya ce Umar koma wannan shine hakikanin sanin Allah inna rabbaka fa'alun lima yurid kuma wannan annabi ne ya koya musu shi ma Allah ya bashi garanti li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika amma a lokacin aka ga yana sallar da da baya irin ta mata fuskar tsawaitawa nana Aisha tace kafarsa ta kumbura har ta rinka ruwa amma sai ya tashi yayi qiyamul laili Aisha ta ce ya Rasulallah wai ba Allah ya ce za ka shiga aljannan nan bane ba an ce an yafe maka bane ya ce to afala kuna abdan shakura sai da Allah da kansa ya ce saurara taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da qur'ani fa dan ka sa kanka cikin wahala ba duk abin da ake nema mun baka to da haka wannan ita ce amsa ga wayancan jahilan yan shi'a masu sai da kwakwan manja ko ba haka ba yan arifta kawai arifta addini arifta a hankali wallahi inda da hankali ma ba wai ilimi ba ba za a faɗi wannan magana ba wai sai ga mutum ya yi posting a facebook inda da gaske umar dan katsabi ya yadda da alkawarin da aka ce annabin ya yi masa na aljanna to me yasa ya yi kaza hannun sakarci ne shashanci ne bai je makaranta ba bai islamiyya ba wallahi bai islamiya ba ko ta dare yasa sa ga yanzu ana so dole sai an yi taci da karfi an tara yaran mutane wai dan a koyar da su karatu kuma ba abin da za a koyar ba abin da za a koyar wallahi wata makarantar islamiyya na guce ta magarba zuwa isha sai dai kaga yan mata zagada zagada sun isa aure amma ana koya musu eh, eh, waka to zabiyoyi ne ko kome tana bukatar ka koya mata jinin tsarki zaman aure sau farilla kaza da kaza to saboda shi bai da abin da zai koyar da ita sai ga ana jan qur'ani yana ja ana wasan kura kala ta ki faduwa saboda a lokacin yake ta da bakin a lokacin yake so wai dole sai yayi abaya baya dan uwa addini ya fi karfin da karfi kai dai an san jarida kuke karantawa in labarai ku je ku nemi ayyuka a gidajen rediyo akwai fagagen watsa labarai da shafa labari shuni da sauransu a baku wannan ku karantar da mutane tatsuniya amma maganar addini ne ku ja gefe masu karantarwa su karantar wanda suka yi karatu su karantar amma wanda bai da abu baya iya ba da shi faqidu shay ila yu'tihi zaka sai mi hattara ya yan uwa amru dan as yana kuka a shimfidar ajali ɗansa yake kwantar masa da hankali yana ya babana ba annabi ya yi maka albishir da kaza ba amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza shi manzo Allah ba ya maka albishir da kaza ba fa aqbala bi wajhihi fa qala sai ya juyo da fuskarsa yana kallon ɗansa fa qala yace inna afdala ma nu'iddu ka sani duk ma abin da zaka gaya min annabi ya ce min kaza ya ce min kaza duk na yadda ai abin da duk yafi ma wannan falala Shi ne shahadatu Allah; ilaha illallah shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan ya fi komai daraja ya fi komai falala kuma wanda sahabbai su ne jagororin wannan jagororin shaidawa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah kuma su suka yada wannan a duniya wa anna muhammadar rasulullah kuma su suka yada cewa annabi muhammadu dan aiken Allah ne ta hanyar karantar da mutane hadisansa da nuna musu yin riko da sunnarsa ya ce wannan shine mafi falalar duk abin da za ka faɗa cewa annabi ya gaya min Allah maɗaukakin sarki ya datar da ni na karɓa wa manzan Allah wannan da'awa tasa ta tauhidi inni qad kuntu ala atbaqin salasin yace ka sani ni dai na kasance bisa ga matakai guda uku ne a rayuwa ma'ana a rayuwa ta na taka zango zango guda uku kalmar atbaq jam'i ne na tabaq tabaq shine hal ubangiji yace la tarkabunna tabaqan an tabaq za ku hau hali bayan hali matsayi bayan matsayi a rayuwa da kana cikin mahaifiyarka daga baya kuma a zo a haife ka kana rarrafe daga baya ka zo kana iya takawa daga nan ka zo ka yi ƙarfi har ka iya rugawa a guje daga baya kuma in Allah ya tsawaita rayuwarka ka zo ka yi farin gashi kuma ka yi rauni kuma watan wata rana sai ka zo ka mutu duk ɗan adam zai taka wannan matakan الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء يتي لقد رأيتني أمر أن أز يتي حقيقة ناسا مكينا وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ألوكة با ونطن أدن دي فكين النبي صمدني ma'ana yana tunowa da lokacin da yake mai bai musulunta ba yana kafuri an gane ko ya ce to ka sani ya kai ɗana da tuntuni tun talatale maƙiyin annabi ne ni kafin in musulunta wala a habba ilayya min an akuna qad makantu minhu fakataltuhu kuma ce wallahi a iya sani na ina ganin babu wani ɗan adam da ya fi ni san a wannan lokaci ya samu damar kashe annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko Ya ce falau mutu ala tilkal hal da kwana mutu a wannan yanayi lakuntu min ahalin na kai tsaye na san dan wuta ne domin duk wanda ya mutu yana kin annabi duk wanda ya mutu yana burin ina ma ya kashe annabi makoma sa ita ce me jahannama irin yadda su Abu Jahal suka mutu irin su yadda Walidu dan Mugira suka mutu irin su kaza su Shaiba su Utuba duk waɗanda aka kakkashe su a yakin Badar ai sun fito ne manufarsu su kashe wa manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da aka kashe su aka jefa su a cikin rijiyar Badar annabi yazo ya nemi musu kwalele yana wane da wane da wane hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun tadda abin da muka gaya muku cewa ubangijin ku gaskiya ne wuta tana jiran ku na Umar ya ya kake musu magana wa qad juyifu an mai da su mushe ya kalli Umar ya ce wallahi baka fi su ji ba ikon su mayar min ne ba su da shi amma duk abin da nake gaya musu dinnan suna ji to shi amru dan az da ire-irensa sai Allah ya kwace su ba su mutu a wannan halin ba sai suka yi me sai suka shiga musulunci shine sai Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fefame fanqadhakum minha da suna gab da su shiga wuta sai Allah ya zo ya tsamo su ya kwato su amru dan az ya ce falamma ja'alallahu Allahu al-islam fi qalbi daga baya da Allah ya kimsa mun musulunci a cikin zuciyata taitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace ubsut yaminak fala ubayi'ak ya ma'aikin Allah shimfiɗa hannunka na dama in ma mubaya'a in ji wa in ji amru dan az fa basata yaminahu sai manzo Allah ya miko masa damansa mana shi a wajen waye karɓa musulunci kai kuma a wajen wa ka karɓa shi annabi ne ya musuluntar da shi to kai kuma wai musuluntar da kai ko ko kana nufin ka ce musuluntar wadda annabi ya masa bata yiwu ba amma kai taka ta yiwu kai da bamu ma san wai musuluntar da kai ba ma kila har yanzu ma ba ma guje ne kai ko ba haka ba to in dai wanda annabi ya musuluntar sa bai yiwu ba dan Allah musuluncin wa zai yiwu ya ce ya ma'aikin Allah shin fada hannunka in ma mu bari ka ji yadda abin ya hukana fa basata yaminahu manzo Allah ya mika masa hannunsa na dama ma faqabattu yadayya amru dan azai ce da annabi ya miƙo min hannu ni sai na janye nawa faqala sai annabi ya ce da ni malaka ya amru to me kuma ya faru ne ya kai amru qultu sai na ce domin su in sun samu dama in sun samu gara basa ta su nemi falala a wajen annabi ba sa sakaci a guje suke faɗa wata dama yake so tunda yanzu ya tarar da annabi ya yi amanna da shi dan gasha ya miko masa hannu to yanzu wata gaba yake so ya samu ya samu shiga da yi yace kultu sai na ce arattu an ashtarita ya ma'aikin Allah so nake in kafa sharadi kala fi manzo Allah yace da shi tashtarita ma bimaza to me kuma zaka kafa min sharadi Kultu amru dan as yace sai na ce an yi gofara li sharaɗin da zan kafa shi ne zan musulunta amma fa duk laifin da nayi a baya za a yi me za a yafe mun to bari ka ji an karba ko ba a karɓa ba yanzu kai da ka zo kake ta da maganar yanzu jahili ne kai ko mai ilimi in dai mai ilimi ne to ka san an yafe wa amru dan as domin ga hadisi ya faɗa in ko kake cewa ba a yafe ba to ɗayan biyu ko jahili ko mai son zuciya kowanne ku halaka ce Allah ya raba mu da su da haka amru dan az ya ce kala sai manzon Allah take ce da ni amma alimta annal islama ya hadimu ma kana qablahu yo daman kai baka ma sani bane musulunci yana rushe duk laifin da aka yi kafin sa to kaga wannan hadisin ma in ba mu kawo nan ba maki na iya kafa hujja da shi a can ya zagi amr dan as ai ya ce ya fi kowa kin annabi ai ya ce yana son ma ina ya samu annabi ya kashe to amma a da ne in ji malam kalarawi a da ne ko ba haka ba a da ne kala rawa ya ce da shi dan daban sabo wakilin tauri ne a nuna musu iskanci sai ya ce to amma a da ne tunda rediyo tana ɗauka to amma kaga jahili shi ke ɗauko da ya dawo da ita yau ya ɗauki yau ya mai da ita da amma mai ilimi yakan aje komai ne a bigiransa ubangiji da kansa ya ce da sun kasance gab da shiga wuta allah ya zo ya tsamo su to da haka wannan shine domin in zaka aibanta wa amru dan as da ire-irensa waɗanda suka fito suka yaki annabi sallallahu alaihi wasallam a badar da uhud da sauransu to zaka aibata wa baffan sama abbas dan abbas ma yana cikin rundunar kafiran da suka fito su yaki annabi a ina a badar yana cikin waɗanda aka kamo su fursunonin yaƙi aka kawo annabi su aqilu dan uwan sayyidina ali wanda yau kake takamar da cewa kai alul baiti ne ka danganta ga gidan annabi inda gaske ne ba ƙarya kake ba sharifin kano ne kai na Allah ya ba ku mu samu ban ce badu amma dai waɗannan waɗanda suke ci da sharabtaka in irin su ne to ka sani aqilu dai shi sharifi ne garanti ba na bogi ba amma yana cikin tawagar waɗanda da farko suke yakar annabi daga baya kuma fa ya musulunta ya musulunta to da amru dan az yace da na cewa annabi haka sai annabi yace min yo baka san daman musulunci yana rusa duk abin da aka yi kafin sa ba mana da zarar yanzu ka karɓi kalmar shahada duk abin da kai ɗincan a baya Allah ya yafi ba ma tashin zance kwata-kwata kai bari ma bari ka ji ɗungushe daɗin gudu su waɗannan sahabban ƙarshe ma laifuffukan su lada suke komawa ka karanta ayat furqan ubangiji yace wallazina la yad'una ma allahi ilahan akara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi wala yazununa ba sa shirka ba sa kisan kai ba sa zina shi ne asali janu mumini baya wannan ta Allah ce wa man yafa alzalika yalqa asaba duk wanda yayi haka zai gamu da mummunan sakamako ta Allah ce illa man taba sai fa wanda ya dawo ya tuba wa amana yayi imani kamar amru dan az yanzu ya zo ya tuba kuma zai yi me wa amila amalan salihan kuma yayi aiki na sai Allah yake me fa irin wa'annan ahir ɗinka da su yubaddilu Allah sayyi'atihim Hassana, munanan ayyukansu ma manshe su Allah yake kyawawa kana Allah gafurar rahima Allah mai gafara ne mai rahama ne wa manta ba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa da shi wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha kuma hijira ma tana rushe duk abin aka yi kafinta idan kazagi Abubakar kazagi Umaru kazagi Usmanu kuma duk suna cikin as-sabiquna al muhajiri min ta muhajirin wal hijratu qablaha hijira tana rushe duk abinda aka yi kafinta wa annal hajja kuma haka aikin haji mana dangara basar ta shafe mu domin al-islam ya hadimu ma kana qablahu musulunci yana rushe abin da aka yi kafin a shige shi to mu duk a cikin sa aka haife mu kaga mu ba ma cikin wannan garabasar yanzu wannan garabasar ta su John a sabon gari in sun zo sun musulunta ta su Gideon ce ta su Cine Duce ko ba haka ba mana musulunci su a buɗe take kai kan da aka haife ka a ciki kai haƙuri wannan damar ba kai a ciki wannan kofar an kulle ta to haka nan wal hijratu tahdimu ma kana qablaha hijira tana rushe wannan wannan kuma tafi karfi na tafi karfin ka tafi karfin John a sabon gari wannan sai sahabbai sai Umar sai Usmanu sai Aliyu sai Abubakar Siddiqu sai waɗannan duk suna cikin muhajirun wal hijratu tahdimu ma kana qablaha to ina ta wanda takar akwai wa anna hajja haji aikin haji da aka a dage a kokarta ko da dako a asusu a yi adashi a tafi haji aikin haji yana rushe duk abin da mutum ya yi kabilahu kafin ya zo ya yi shi matukar ya yi shi da dukiya kubutacciya kuma ya yi shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin a wani hadisin ya sanya kaidi alhajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa aljanna bataccen aikin haji bai da sakamako ga wanda ya shi sai gidan aljanna a wani hadisin yace man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq adaka yawmi waladatu ummuhu wanda ya aikin haji bai yi fasikanci ba bai yi kwarkwasa ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kaga kenan hajjin akwai sharadi to da ka amru dan az yace duk wannan annabi ya gaya min kafin in shiga musulunci da nace masa sai na kafa sharadi da ka annabi ya gaya min wannan sai amri ya ci gaba da cewa wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillah yanzu kuwa na waye gari ba wanda ya fi soyuwa a gare ni sama da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aynayya minhu ba wanda ya kai manzon Allah girma a ido na bar ma ka ji saboda girman manzon Allah a idan amru dan az yace wa ma kuntu utiqu an amla ainayya minhu ijlalan lahu yace wallahi bana iya cika ido na da manzon Allah saboda girmama shi yace ban taɓa ƙurewa annabi kallo ba masa kallo irin na kurilla domin kallon kurilla ka zira mutum ido kar alama ce ta rashin me girmamawa raini ne yasa annabi sahabbai ba sai masa irin wannan kallon na kurilla saboda kwarjinin da Allah ya sa masa da kuma girmansa da suke gani amur dan az yace wallahi walau su'iltu an asifahu ma ataqatu wallahi da wani zai ce in sifanta masa manzo Allah kaga ni dai ganau ne ba jiyau ba gari ɗaya aka haife su tare suka tashi amma ya ce ba zan iya sifanta annabi ba in ce ga yadda yake dalla dalla saboda me saboda ban taba iya cika idona da shi ba don girma da kwarjini yace li'an ni lam akun amla'u aynayya minhu dan bana iya cika ido da shi walau mutu ala tilkal hal amru dan az ce da a lokacin da manzo Allah ya kimsa man kalmar shahada na karba na shiga musulunci na mutu larajautu an akuna min ahli janna da kai tsaye na yanke ni dan aljanna ne domin shi ya gaya mun haka al-islamu yajibu ma qablahu ko ya hadimu ma kana qablahu musulunci yana rusa duk abin da kai kafin sa da yau mutum zai zo ya shiga musulunci alhalin da ba musulmi bane duk abin da ya taba yi Allah ya yafe masa in ya mutu yanzu kai tsaye dan aljanna ne da shaidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka amru dan ce ni ma da anan take na mutu na tabbatar ina sanya rai kusan ɗari bisa ɗari cewa zan shiga aljanna yace ce waliya waliyana ashiya'a ko walina ashiya'a to sannan daga baya sai waɗansu abubuwa suka biyo ko daga baya sai muka jikunci waɗansu al'amura ma adari ma hali fiha ban san ba halin da na kasance a ciki shin nai daidai ko nai kuskure mai amur dan azai ke nufi da wannan shine fitintunu da suka faru tsakanin sahabbai kowa yayi ijtihadi aka samu fada tsakanin jama'ar nana Aisha da jama'ar wa Ali ibn Abi Talib jama'ar nana Aisha ijtihadi yasa suka bi nana Aisha akan su fito su yaki Aliyu jama'ar Sayyidina Ali ijtihadi yasa suka yadda da cewa su yaki jama'ar nana Aisha yadda zaka san cewa kaddara ce wacce Bahaushe yace ta riga fata a cikin kowace tawagar akwai wanda annabi ya albishir dan aljanna ne a tawagar sayyidina ali shi kansa an yi masa albishir dan aljanna ne a tawagar nana aisha bayan ita kanta akwai dalha akwai zubairu dalha da zubairu dukkan su yan aljanna ne da shaidar manzo Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli zubairu dan awwam wanda dan namiji da dan mace suke da manzo Allah shi dan na na safiya ce bintu abdul muttalib shi kuma manzo Allah dan abdullahi ne ibnu abdul muttalib dan namiji da dan mace suke tun a duniya manzo Allah ya ce da zubairu ba mai kashe ka sai ɗan wuta makashin ɗan safiya wuta zai shiga to amma kuma ɗan safiya ya fito yana goyon bayan na Aisha ne waɗanda suka kashe shi jama'a sayyidina Ali ne a cikin tawagar sayyidina Ali aka samu wanda suka kashe dan safiya shi yasa lokacin da aka kashe Dalhatu da Zubairu da sayyidina Ali ya sauka akan gawar su yayi kuka yace makiya sun shiga cikin mu sun hura wutar gaba kuma sun yi amfani da dama sun kashe mana yan uwa domin shi Ali ba zai yadda a kashe waɗannan ba dan ya san matsayin su daka inna ma hiya fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha Allah haka ya kaddara ya kaddara wannan abubuwa su faru na fitina kamar yadda manzo Allah yi ishara zuwa ga faruwar su dan halakakke batacce ya zo ya halaka domin da zarar ka buɗe baki ka zagi Aliyu dan wannan ka halaka da zarar ka buɗe baki ka zagi Aisha dan wannan ko Dalhatu ko Zubairu ka halaka idan kuma ka ce dan me aka yi haka to kuma ka shiga ofishin Allah kai za ka gaya masa me zai yi cikin halittarsa ubangiji shi yake kaddara abin da ya so Allah yana nan yahudawa suka yanka annabi zakariya suka yanka yahaya kimar waɗancan annabawan mu da mu ta fi kimar waɗannan domin waɗannan su ba annabawa bane annabawa ku sun girme su sun wuce su sun sha gaban su sahabbai suna da daraja akan kowa in ka cire annabawa Allah da ya zira ido aka yi wa'ancan shi ya zura ido aka yi wa waɗannan don ya nuna maka yana yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama da mu muna cewa wannan ƙaddarar Allah ce ganin damar Allah ne inna rabbaka fa'alun lima yuridu ba ma zagin kowa a ciki da Allah ya ce mu ce duka ya ji kansu ya yafe musu wallazina ja'u min ba'dihim Rabba na ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman lokacin da 'yan tawagar sayyidina ali suka zo inda nana aisha take tsaye bayan sun yi galaba akan jama'ar nana aisha raƙumin da nana aisha ta hau ta zo filin daga dan da ita aka fito shi yasa ake kiran yakin da yakin jamal jamal raƙumi kenan raƙumin da aisha ta hau ta zo filin da suka zo suka sassari kafarsa da sayyidina ali ya gani a guje ya taho ya sauka daga kan dokinsa ya ce a ɗauki ke eh, darbukarta wannan rumfar da ake ɗorawa a kan doki in za a hau ya ce a ɗora mata a kan nawa matar annabi ce uwar mumina ce ku kai ta gida amma sai wani banza a sararin karnuka shi ma karan sai ya zo shi zai yi jajimin akan wannan abin da ya faru aqidar ahlus sunna wal jamaa ita ce aqidar da malam mai risala ya faɗa wal kaffu amma shajara bainahum duk abin da ya faru tsakanin sahabbai ya fi karfin wani gajarabal ya zo yana magana a kai da cewar wai shi zai yi hukunci ai wani ne mai gaskiya ai wani ne bai da gaskiya to in bai da gaskiya wace kotu za ka yi shi wani kurkuku za ka je ka ɗaure shi kana da shi ka ji da ta kanka mutanen da suke cewa mun yi shekara kaza shekara ashirin talatin goma kadi kamatu sala ta taɓa wuce su ba amma kai sati ɗaya ka kasa ka cika sallah farilla a jam'i tsawon farko wai kai za ka yi waɗannan mutanen eh, hisabi kai za ka yi magana kan waɗannan da aka ka ji da kanka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yaddardun Allah ne duk abin da ya faru tsakanin su kaddarawar Allah ce bisa ga ijtihadi suka yi shi shi yasa qahtani yake cewa wa qatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashri marhumani wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa da wanda aka kashe a waɗannan yaƙe yaƙen da wanda yayi kisan duk dan gida ne da dan gida duk a ranar tashin alkiyama annabi zai fuskance su da fuska mai haske sahabbansa ne haka wannan ita ce aqidar mu ba mu da wani abu sabanin wannan ba mu da wani gilli game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babban abin da zai nuna maka misali a hankalce in mutum dan albarka ne ba wani gida da ba a samun saɓani tsakanin uwar gidan da uban gidan akwai gidan da ba haka gidan ku kai mai wannan magana an samu faɗa tsakanin baba da baba me yasa baka fito ka gaya mana ba in kai mai adalci ne ai mu adalci zamu to adalcin babu anan da baba suka saba da baba babu mai laifi su me yasa baka yi musu hukunci ba mana akwai faɗan da yafi karfin ka girman sahabbai da martabar su ga dan albarka ya fi girman iyayensa in ko ba za ka iya sa baki a rigimar iyayenka ba don kowa ka taba sai Allah ya tsine ma fadan ya fi ƙarfinka, to wallahi haka fadan sahabbai ya fi ƙarfinka. wannan shine akidar mu ya uwa da haka amru dan as yake faɗan waɗannan kalmomi yace bayan haka abubuwa sun biyo baya shine na wannan abubuwa da suka yi ta faruwa bisa ga kaddarawar ubangiji yace fa iza ana mutu to bayan haka sai zai yi wasiya yace da ɗansa idan na mutu fala tashabani na'ihatun wala nar kada ku yadda mai kukan kere ta biyo ni ko kuma ku biyo ni da wuta ma'ana kar ku yadda ku bari a ai mun kuka wanda wannan haƙi ne akan dukkan musulmi in ka san a ku ana kukan mutuwa a ku ana kukan mutuwa to kar ka yadda baka yi wasiya cewa kai kar ai maka ba in kwa ka bari har ka mutu suka yi maka to za ka ɗauki alhaki da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in za su rasu da zarar alamomin rasuwa sun bayyana gare su cikin wasiyar da suke karkui mana kuka in mun mutu kuka irin na ihu kuka irin na wiwi kukan kere haramun ne a musulunci haka nan wala narun kada ku ɗauko wuta ku kai mu da ita makabarta yana daga cikin abin da maguzawan jahiliya suke yi idan mutum ya mutu sai a kunna wuta tana ci sai a raka shi makabarta a haka to wannan ma annabi ya hana da haka abur dan az yake yin wasiya cewa kada a yi min haka malamai suka ce ko turaren wuta kada a kunna abu mutum da shi domin bin ka da turaren wuta shi ma ya shiga karkashin an bi ka da wuta yace fa idza dafantumuni kuma idan kuka gama binne ni fashunnu alayya turaba ku zuba mun ƙasa nan zubawa to kalmar fashinnu ta zo da riwaya biyu a wata ruwayar fasunnu bisin a wata ruwayar fashinnu bishin malamai suka ce fashinnu shine ku tara mun ƙasa amma fasunnu a fashinnu shine ku eh, barbaza ƙasa akan kabari na kar ku bata ta tsiri amma fasunnu shine ku tara ƙasa abin nufi kun kun tara kuma ku barbaza ta kada ta yi tudu tudun da zai wuce zira'i guda an gane ko domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da cewa ya tura sayyidina ali ya ce ka shiga makabartan makka da madina duk kabarin da kaga an daga shi ya wuce dani daya ka baje abin da ya wuce dani daya abin da yasa kawai ake dan daga kabari dan a gane alamar kabari ne kada a wulakanta shi amma a tila kasar ta yi tim to wannan kuma aiki ne na jahiliya wannan ya wuce koyarwa addinin musulunci ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma har kaga an zo wai ana wani gini da bulo da siminti har a zo a sa tile har a zo a wani sa wasu audugogi ko ba haka ba irin abin da yan shi'a suke yi ko kuma idan wannan addini ne shine me yasa ba a yi wa kowa sai suwa na dawani duk wanda yake fifita wani kabari ya girmama shi ya yi masa gini ya yi kaza ya kaza me yasa ba ya sauran kaburbura sai na wani dawani. in dai addini ne ai jana'iza nau'i ɗaya ta zo ko ba haka ba da haka wannan ba addini bane ba mu gane cewa wannan abubuwa ne wanda aka koyo su daga wajen kiristoci su suke wa mamatan su haka su sa su akwati su sa musu fulawoyi su tafi suna kiɗa suna rawa har su kai su mu kan a addinin mu akwai ka'idoji na jana'iza akwai a littattafan musulunci na fiqihu da na hadisi to da ka amru dan aziki cewa ku zuba mun ƙasa amma kuna sawa kuna bajewa kada ku sa yayi tsiri thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazur sannan tunharu jazur sannan ku zauna a gefen kabari na gwargwadon yadda ake soke raƙumi wa yuqsamu lahamuha kuma a daddatsa a raba naman to yanzu sai mu tafi abbatuwa mu tambayo mahauta awa nawa ake ɗauka ko minti nawa a soke raƙumi bayan an da shi kuma a yanka a daddatsa naman rabar. mahauta su za su bamu wannan labarin idan sun ce awa ɗaya to amru ɗan az yana nufin bayan an binne shi a zauna awa ɗaya a kabarinsa ane masa me ane masa addu'a amma addu'ar ba wai ta jam'i ba falaki da nasi ya latifu ɗari da ashirin da tara alam tara kaifa kowace da bismillah yau banda jahili a kowace ba bismillah cin da alam tara kai ba da bismillah inda ta kai mana suratul bara'a to sai mu ce ba bismillah amma in dai alam kai ba ce ai da bismillah addu'ar da sahabbai suke cewa ai musu addu'ar kowa ya maka shi kadai wannan kam sunna ce abu huraira ce idan aka gama binne mamaci annabi shi yake ba mu umarnin mu yi masa addu'a amma baya jagorantar mu ya rinka ba mu muna amsawa yakan ce istaghfiru li akikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku gafara ku ce Allah ya tabbatar da harshen sa yanzu za a fara masa tambaya da ka addu'o'in ma da ake a kabari biyun nan ake sawa a gaba roƙa masa gafara Allah ya tabbatar da harshen sa amma sai kaga a makabarta mutane sun koma addu'o'in kasuwa Allah Allah ya kawo kasuwa Allah ya aiko da baki Allah kwastoma sun ja baya Allah ruwa kana makabarta kana maganar ruwa ana gabas kayi yamma a makabarta in dai addu'a za ka yi roƙa wa mamaci gafara ake da kuma Allah ya tabbatar da harshensa da haka abu dan azai ce ku zauna gwargwadon tsawon wannan lokaci to shin tsayawa gwargwadon tsawon wannan lokaci nassi ne ko ijtihadi ne na amru dan az nassi dai ya tabbatar da a tsaya amma bai faɗi lokacin da za a ɗauka ba amru dan az shi ya hakaito yayi ijtihadi ce lokacin da yake so a tsaya masa ya kai haka da haka ba dole bane in an binne mamaci sai an ɗauki tsawon lokacin da ya kai haka za a iya ɗaukar lokacin da bai kai haka ba za a iya wuce haka duk nassi bai ƙayyade ba da haka malamai suka ce ƙayyadewar da amru ɗan asiye a nan ijtihadi ne kuma wasiya yake wa ɗansa ba ni yake wa ba ko kai ɗansa kwa yana da haƙƙin ya sa shi ya yi masa abu domin ɗansa ne abdullahi a nan tare da shi kuma wannan baya nuna cewa abin ya shafi kowa da kowa yace hatta anisa bikum dan in dauke haso da ku ma'ana dan in ɗebe kewa da ku tsawon wannan lokacin domin kuna yin magana shi kuma yana ji an gane ko da zaka yace dan in samu ɗebe kewa da ku na dan wani tsawon lokaci kan ku tafi ku banni wa zuru ma za uraji'u bihi rusula rabbi kuma in ga da me zan ba wa yan aiken ubangiji na amsa in sun yi min tambaya yana nufin mala'iku masu yin tambaya to da ka ya uwa wannan hadisi yana nuna me amru murdan az yana shimfidar ajali yana tuno abubuwa na bakin ciki da bacin rai ɗansa ya nemi masa albishir mahalli shahid kenan cikin hadisin amma basharaka rasulullahi bi kaza amma basharaka rasulullahi bi kaza annabi bai mai albishir da kaza ba ma'ana har mutum yana shimfidar ajali ana so a rinka masa ne albishir kuma wannan shine abin da malamai suka ce haka ake so mutum ya kasance a lokacin da ya ga alamun mutuwa sun fara bayyana gare shi ya zauna bainal khawfi war raja amma ya rinjayar da bangaren ne ar raja duk rayuwar ɗan adam so ake ka rinka jin tsoron Allah kuma kana sa ran rahamarsa kar ka ji cewa Allah ba zai maka azaba ba baka fi kowa ba in ka saba masa zai iya taka ka domin ya gwada misali ga ɗaya daga cikin annabawansa annabi Yunus ibn Matta da ya tsammaci Allah ba zai iya kuntata masa ba sai Allah ya kuntata masa din dan ya nuna darasi wa zannuni idh dhahaba mughadiba fa zanna an lan alaihi alayhi nada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin daka a rayuwarka kana tsoron Allah kuma kana sa ran rahama tsoro ya hana ka sako san sa ran rahama ya sa ka yi ibada idan ka zo mutuwa ma haka to sai dai a shimfidar mutuwa an fi so ka fi tsammanin rahama dan manzo Allah wata rana ya shiga gidan wani sahabi yana kwance a shimfidar ajali da annabi ya kalle shi sai ya gane alamar ba zai tashi ba Allah ya masa wahayin wannan cutar ta wane ba ta tashi bace sai annabi ya ce masa ya kake jin zuciyarka sai ce ina sa ran gamuwa da Allah kyakkyawar gamuwa amma kuma ina tuna zunubai na fa ya ma'aikin Allah sai annabi ya ce kwantar da hankalinka ba wani mumini da zai samu kansa a irin wannan yanayi na shimfiɗa ta ajali na gargaran mutuwa yake sa ran samun rahama da tuna zunubansa face Allah ya amintar da shi daga abin da yake tsoro ya bashi wanda yake ƙauna. da haka wannan shine imani wannan shine musulunci amma wani ya rinka jin cewa ba aljanna mu sai dai ba aje ba ku kuke da matsala to kana tsantsar a tsakiyar matsala ma kai kai ne ma matsala wallahi kai ne ma matsala Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta imamu Muslim ya rawaito wannan hadisi malai qauluhu shunnuru ya bishin al-mu'jama wa bil muhmala an rawaito da shinun kalmar shinnu an rawaito kuma da sinun ai subbu qalilan qalilan ku zuba mun ƙasa akan kabari na kaɗan kaɗan wallahu subhanahu a'lam Allah madaukakin sarki shi ya barwa kansa sani abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi